Ne sunan ka? Abu Zara. Abu Zari. sunan na shi suna wani sahabi ne haka wannan wani sahabi ne da yake jikin manzo Allah kamar gwamna ne gwamna ne zamanin manzo Allah amma saboda yake kyankyani eh. ya dau aƙida da tafi ta kowane ƙarni na'am ba bayan mutuwar mamala aka yi ba mai da shi ne ba wani wani jiha da ah? je rayuwa saboda tsarinsa ba mai iya biyu. ya musulunci ya tsananta ya tsananta ko eh, tsari duk eh, ya tsananta sosai sahabi ne sosai kuma duk zafin shi zai ya kai sai na bakar so sai na yi sai na su ai ya fi zuwa kasan kowa da gun da ya fice eh. duk sabon nan kai sai na bakar ba ka san shi ma shi abubakar da ya fi kowa hakuri da gaske eh, akwai ko wanda ya fice wajen ilimi akwai wanda ya fice wajen hakuri akwai wanda ya fice wajen fasaha eh. to haka suke kowa da yake kowa da layinsa shi ko wannan duk abun da yake in an ce annabi ya ce ba ki to ko kusantarsa ba zai yi ba ma ba zai kuma tariya da wanda yake kusa to da aka bari mun abin ya tsanani dole aka cira shi saboda babu sauki a cikin al'amarin to haka yi kare rayuwarsa bayan ta ma a ji a sai Allah raya su Thank you.